DW Labarin wasanni Masu sauraro barkanmu da warhaka. A cikin shirin namu za mu leƙa wasannin ligi-ligi na nan turai domin jin yadda ta kaya a ƙarshen mako. Kana mu je a jamhuriyar Nijar inda ƙungiyar Espoir ta birnin da magaran da ke zama ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin ƙwallon kafa a tarihin ƙasar ke fuskantar barazanar sauka rukuni na biyu na lig ɗin ƙasar ta Nijar. muna tafa da ƙarin waɗansu wasannin da suka hada da tseren kekuna masu sauraro gazali ta sawa ne tare da zainab bilyaminu abdullahi ke muku sallama sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin cikakken shirin Madalla Bari mu yaye labulen shirin namu na wasannin League ɗin Bundesligar ƙasar Jamus, inda aka buga wasannin mako karo na goma sha takwas bayan dawowa daga hutun lokacin sanyi. Kuma za a iya cewa ilahirin manyan ƙungiyoyin ƙasar ta Jamus sun tako sa'a inda yaya babba baya Munich ta fara nuna karfi ga Paderborn wacce ta iske ta har gidanta kuma ta casa ta da ci hudu da ɗaya. A yayin da Leipzig ta karɓi bakuncin Union Berlin ta kuma doke ta da ci uku da ɗaya. sai dai wasan da ya fi jan hankali a ƙarshen mako a gasar ta bundesliga shine karawar da aka yi tsakanin ƙungiyar augsburg wacce ta karɓi bakuncin yaya ƙarama borussia dortmund inda aka yi ruwan ƙwallaye har guda takwas mai masaukin baƙi ce ta fara yin karambani na zira ƙwallaye biyu a jere kafin zuwa hutun rabin lokaci to sai dai bayan an dawo daga hutun ta canza zane bayan da ƙungiyar Dortmund ta shigo da sabon dan wasanta Erling Haaland wanda ta ce fano daga kungiyar Salzburg ta Austria makonni uku da suka gabata domin kuwa halan ya yi nasarar shiga gasar ta Bundesliga da kafar dama inda ɗaya bayan ɗaya ci kwallaye har guda uku. ga wata dama ta wasa da ya fi karancin shekaru wanda wannan shine karon farko da yake buga kungiyar kwallon kafar Borussia Dortmund tun bayan da aka sayo shi shine ya zira kwallon shi na biyu sa damar da isamu to Zainab an dai kawo karshen wannan wasa yaya karama Dortmund na da ci biyar Augsburg na da ci uku kuma karshen wasan mai horar da kungiyar ta Dortmund Lucien Faber ya bayyana farin cikinsa da wannan nasara da kuma musamman rawar da sabon dan wasan nasa ya taka a wannan karawa tashi ta farko. Ya ce a lokacin da aka tafi hutun rabin lokaci, dama mun tsara halan zai shigo wasa a wajejen mintuna hamsin da biyar kuma a wani hali wasan ke ciki, kuma shigowarsa ke da wuya sai ya zira kwallo. Lamarin da ya baiwa sauran abokan wasan kwarin gwiwa, waɗanda suka ƙara yin himma da ma kasarar kutsawa gidan abokan hamayya. Ana cin uku da ɗaya, amma daga ƙarshe muka yi nasarar lashe wasan da ci biyar da uku a gaskiya abin kayatarwa ne. To sai dai har yanzu a wasannin na Bundesliga kungiyar Leipzig wacce dama ita ce ke a saman teburi a lokacin tafiya hutun tsakiyar kaka. ke ci gaba da jan zaranta a saman teburin na Bundesliga da maki 40. Yaya babba Bayern Munich na a matsayi na biyu da maki 36 mincin gladbach na a matsayi na uku da maki 35 a yayin da yaya karama borussia dortmund ke a matsayi na uku da maki 33 To na a sauran wasannin League League na Turai kuwa idan muka fara da Premier League ta kasar Ingila, ƙungiyar Liverpool na ci gaba da yi wa abokanan hamayya fintinkau inda bayan da ta doke an ta kwance da kaya Man United da ci biyu da babu take yanzu haka ci gaba da kasancewa a saman tebur na Premier League da maki 64 wato tazarar maki 16 tsakaninta da Man City da ke a matsayi na biyu da maki 48. A La Ligar kasar Spain kuma sabon mai horas da 'yan wasan Barcelona wato Kike Setien ya soma aikin nasa da kafar dama bayan da sa ta barcelona ta doke granada da ci ɗaya mai ban haushi a bisa dai kamar kullum ukuwar ɗan aljana lionel messi lamarin da ya baiwa ƙungiyar ci gaba da zama a saman tebur na la liga da maki 43 kishiyarta ta farin gida real madrid na bi mata da maki 43 ita ma a yanda atletico madrid ke a matsayin ta uku da maki 35 a lig ɗin serie a ta ƙasar italiya ƙungiyar juventus wacce ta doke farm da ci biyu da ɗaya inda terminator cristiano ronaldo ya ci wa ƙungiyar sa kwallaye guda biyu na a saman teburin gasar ta Serie da maki 51 Inter Milan wacce ta sake yin sababuluwa inda ta tashi ɗaya da ɗaya a karawar da ta yi da ƙungiyar Lece na matsayi na biyu da maki 47 a yanda ƙungiyar Lazio ke a matsayi na uku da maki 45. muna kan batun ƙwallon na ƙafa, amma wannan karan muna jamhuriyar Nijar, inda a daidai lokacin da ake shirye-shiryen fara zagaye na biyu na League Pro ta ƙasar Nijar. Ɗaya ɗayar ƙungiyar da ke wakiltar jihar da magaran a cikin gasar wato ƙungiyar Espoir na ci gaba da kasancewa ƙurar baya ga dangi a rukuninta. Wakilinmu na da magaran, Larwana Malam Hami, ya yi nazari akan halin da ƙungiyar Espoir take ciki. Ga kuma rahoton da ya aiko mana. Daga cikin jerin ƙungiyoyi goma sha hudu, wakiliyar ta da na da maki tara bayan irana mai maki goma sha ɗaya lamarin da ake raɗe raɗin ƙungiyar ta kama hanyar sarmayawa ƙasa ko ma ficewa daga cikin rukunin. To amma ga Sani Mudi da ake kira Bukande shugaban na Espoir. Ka lura da cewa duk inda association ƙungiya take ta duniya in babu wannan cece kuce din babu inda za. Amma an kaga abu yayi shiru an ta hito muna hunci yayi yawa. Duka wannan cakulkulan ba wani abu ne abu ne wanda mun san wanda suke kirkira shi insha Allah export din nan yanda mutane suka jajirce suke ba mu goyon baya insha Allah sai mun tsaida ta a wannan sifir Mamman Falga mai tsaron raga ne a kungiyar ta export ta da da ake kira zakin wasa wacce ta taka rawa a shekarun baya ko shi yaya yake hangen makomar kungiyar tasa ta export a yanzu bana abin da ya kyautu da an kare juyi na farko ko muni a sahun baya to ya kamata mutane su ma kansu amulle ni a yi tunani miye mahuta idan ba ka aka yi ba in aka sabka haihuwa wahala gare ta mu muka fifita sunan espoir har Allah ya hudo ta muka ci kubta kasa su ɗaya su biyu muka yi final ya kai su hudu na kuma nasa kuma lokacin a matsayin amatar ne muke babu wanda yake da albashi a cikin mu dukkan daga gola abin da ke hasila wani didi tuni dai masu ra'ayin kungiyar ta espoir ko kuma fota suka fara kira tare da yin magiya wa jama'a su kawo tasu soyayya ba wai irin son dan maye ba sunana tanja a yanzu espoir tana cikin wani hali in ka duba balo goma sha uku ce yanzu muna da balo takwas a waje balo biyar na gida mutane in busu zo ba suka sa hannunsu ba mu iya ci kullum mu abin da dama muke ci a supporter biro kaɗai na kulab bai rike kulab na abdullahi ana kirana da aku in dai saboda allah da annabi ne kowa yake son wannan kulabkin ya kamata a zo a gama karhi da karhe a hudda wannan kulabkin daga cikin matsala a hudda kace na ce a gyara wannan kulabkin tubka da warwara ko aikin sari ka noke a cewar sabon shugaban hukumar yankin mamman sani ba za su amince kungiyar ta espar ta sabko daga league pro ba sai dai a kashe tsohuwa akan daddawarta tana wani espar in santa ne aiki bayewa a barta ta shiga matsayin da take cikin yanzu. kenan wannan zancen marabus bar shi so muke mu zo tsakama tunda yanzu dukan aka dauki wanda muke tare da su wanda suke gaban namu wajen kulob da yawa daga mun ci mace ɗaya mun kamo su ko mun huce sama in Allah da ba ta sabka ba a yanzu dai mambobin hukumar ta ligta da magaram da kuma wakilan kungiyar ta espoir na ci gaba da tarurrukan ɗaukan matakan shawo kan matsalar domin cin nasara a zagaye na biyu da ake kira retur wanda zai iya kai su ga tudun mun tsira larwan malahami sashen hausa na dw daga birnin da magaram a jamhuriyar niger To Zainab yanzu kuma sai gasar cin kofin kwallon hannu ta handball ta Afirka karo na 24. da ke gudana a yanzu haka a ƙasar tunisia inda a jiya aka gudanar da wasannin ƙarshe na zagayen farko na gasar inda ƙasashen jamhuriyar demokaradiyyar congo da masar a rukunin a angola da gabon a rukunin b tunisia da kafir a rukunin c maroko da algeria a rukunin d suka yi nasarar ƙetarawa zuwa zagaye na biyu na gasar A wannan litinin ɗin ce a ƙasar Gabon ake buɗe gasar tseren kekuna ta ƙasa da ƙasa ta Tropical Amisa Bango karo na goma sha biyar Za a dai share mako ɗaya ana gudanar da wannan gasar ta tsawon kilomita dubu da talatin da biyar, inda za ta soma a yau daga birnin Bitam na ƙasar Gabon zuwa birnin Ibolowa na ƙasar Kamaru ta tsawon kilomita ɗari da hamsin. To masu raro da haka ne kuma shirin labarin wasannin na wannan karo ya kammala. A madadin sauran abokanan aiki da kuka ji muryoyinsu naku Gazali Abdi Tasawa da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus.